الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullah barkamu da saduwa a wannan yammaci na asabar sha hudu ga watan tara watan ramadan a wannan shekara ta dubu da dari hudu da ashirin da daya bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina wanda shine yammaci na tara ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu miladiyya jiya idan ba a manta ba mun tsaya a karshen aya ta ashirin da biyu cikin wannan sura mai albarka suratul jafiya فإن الله تعالى وخلق الله السماوات والأرض بالهاد ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون yau kuma za mu tashi farkon aya ta uku. amma kafin haka ga waɗansu 'yan tambayoyi mai tambaya ta farko yana tambaya ne dangane cewa mafi ce mijinta ya su. ta zauna zaman ta kaba suka ta wuce wata biyu ba sai kuma ta koma ta suka ba da fita aiki dama ma'aikaciya ce menene hukuncin ta hukuncin ta shine ba ta yi ta kaza ba domin ka'ida ta kaba shine wata hudu da kwana goma wallazina yatawaffawna minkum wa yazaruna azwajin yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra wato za ta jira har tsawon wata hudu da kwana goma kaga da sai wata biyu ma'ana ta rage da ta rage da ke da haka haramun ne ta ta aiki har sai bayan ta riga ta kammala kwanakin da Allah ya kayyade mata cikin Qur'ani wata hudu da kwana goma cikin wata hudu da kwana goma nan ba za ta yi ado ba duk tufafin da za ta sa irin waɗanda suke ba ya ba fallasa ne ba kuma za ta fita ba sai in larura ta tilas wadda babu makawa dole sai an fita wanda fita aiki ba ta sannan kuma wato ainihin ba za ta yi lalle ba da sauran su da ya da muka yi bayani da kan da haka wannan baiwar Allah idan ta yi sai ta yi bari ke ta koma ɗakin mijinta duk kwanakin da ta kamata wannan kuma yana cewa wai ya dai yana cewa sanya hijabi baki da mata suke yi wai ba addini bane al'ada ce ta larabawa shi hijabi tunda haka muka saba faɗa amma ba ka'idar su sunansa jalbab domin hijabi shine tsari na katanga da zai kare ka da mace amma in tsarin tufafi ne sunansa jilbab dan shine Allah ya faɗa cikin sura Ahzab ya ayyuhan nabiyyu قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما جلباب دو قويري قادة مجلاتك ونجاتك وكهركك دقنا نقولك مسيطة إلهي النبي ولي يضربنا بالخمرهن على جنوبهن وأن القمر جمعنا الخمار خمار كما تيني دكا جلي ببا وانت زي ربني كنت kuma ya rufe kirjinta wannan shi ne ake kira suna khimar to da jilbab da khimar shi ne abin da aka tilasta wa mace ta sanya to ba ba da sharɗin cewa dole sai sun zama bakake ba ta iya zama bakaken kuma ta iya zama wani launi daban kamar su zanto bulu ko su zanto shuɗi ko su zanto kwarra ko su zanto rawaya ko dai makamancinsa babban abin da ake bukata ya kasance tufafin ya rufe jikin mace ko ina ba inda ke bayyana sai fi hannunka da fuskarta sannan kuma ya zanto tufafi ne mai gamammiyar fata ba wanda yake ana ganin abin da ke ciki ba sannan kuma ya zanto tufafi ne wadatacce wanda bai matsayi jikin mace ba dukkan dai waɗannan tunatarwa ne game da abin da muka ja faɗa muna lalatawa na sharaɗin hijabi ba dole ba ne sai ya zama baki amma waɗanda suke cewa sanya hijabi din al'adar larabawa ne wannan kuskure ne sanya hijabi al'ada eh, abin da addini ba wai al'adar laraba ba har ma waɗansu daga cikin waɗanda suka jahilci addini idan sun bude bisan talabijin ta misra so ga wata mace tsirara ko suka bude LBC ta Lebanon ko suka bude MBC Middle East Broadcasting ta Ingila so ga wata balarabiya tana larabcin ta tsirara sun ce to kaga gani kullun kun matsa mutane ga waɗanda ma suka zo da addini su kuma saboda jahilcin sun ɗauka duka larabawa musulmi ne cikin larabawa akwai kirista musamman mutanen labanin da yawa akwai kirista cikin su rabi da rabi a cikin yan siyasar labanan ma ai yarjejeniya aka yi duk gaban kasa ya zama kirista firaminista ya zanto musulmi A haka ake tafiya to amma wai duk wanda aka gani ta zama tsirara a cikin talabijin tana labarai sai a dauka cewa ai balarabiya ce tunda balarabiya ce musulma ce shikenan a ce hijabi ba dole bane tunda ga wata fukararar balarabiya ta fito wato a tsirararta da aka dai ba a kafa hujja da aikin mutanen wani gari dan a tabbatar da hukuncin abu a addini ana kafa hujja ne da abinda Allah yake da abinda manzon Allah yake kaddara a makka aka durkusa aka haifu balarabiya tana musulunci kuma ta fito babu hijabi ba shi ke nuna rashin sa hijabi ba dole bane wannan ta fita ne ta gangare ma ubangijin ta sai ta jira sakamako ranar tashin kiyama ke da shi nan ba za ki kuma hujja da ita wajen kema ki saba ma Allah Allah ta nufi wannan kuma yake cewa tattaunawa ta hada su da wani game da maganar sanya tufafi sai wancan abokin can sai ke cewa wai ni jafar na ce idan mutum ya sanya tufafi ko da ya wuce idan sawu ko da ya ja kasa in dai ba da girman kai bane babu ne ga wannan kage mun ni ban fada haka ba ka ta sanan ya aure jama'a ne haramun ne mutum ya sanya tufafi a matsayin sanan na namiji musulmi ya zanto ya yi kasa da idan sawu ko riga ko wando ko izar ko ma wani irin tufafi tunda manzo Allah ya nasanta cikin hadisin Bukhari duk tufafin da yake kasa da idan tawo ga binnari in ko har ya da kasa kuma ya zanto girman kai mutum yake rufe da shi to wannan hukuncin ta shine lam yanzu la yanzu Allah ilayhi yawmal qiyama ubangiji ba zai kalle ku ba a ranar tashin kiyama to kaga hukunci ne biyu wanda ya da kasa da tufafi wannan Allah ba zai kallafe shi ba azaba ta tsanani kenan na biyu wanda ba da nufin girman kai ba amma ya saukar da tufafin kasa da idan sawu wando ne kasa da idan sawu riga kasa da idan sawu hukuncin za a yi masa azaba gargadan abin da ya sauka kasa idan inci dai ne ya sauka to in rabin inci ne gargadan azabar da za a yi wa mutum ranar tashin kiyama a matsayin sa na namiji musulmi da haka haramun ne mutum ya sauka tufafin sa kasa da idan sawu a matsayin sa na musulmi wannan ita ce fatawa tawata. amma duk wanda ya kaga mun mana ba wannan ba to ya yi mun kage ina yi ko in yi to shi ke wannan kuma ya rubuta wani hadisi hadisi manzo Allah da ke cewa idza marattum bi riyadil jannati fartakum qalu wa ma riyadil janna qala ila kul zikri manzo Allah na cewa idan kun wuce wurin dausayin aljanna to ku tsaya ku yi kiyo sai sahabbai suka ce menene dausayin aljanna sai manzo Allah ya ce ila kul zikri taro da ake na zikiri ko da'ira da ake ta zikiri farko me ya matsayin wannan hadisi na biyu ko me ya ma'anarsa abu na farko hadisi ne ingantacce sahihi imamu turmuzi da wani cikin malamai sun rawaito shi to menene ma'anarsa shi hadisi hadisin yana magana kan ilaqul zikiri ilaqul zikiri ko ba ke ne da'ira ta zikiri irin wanda ake yanzu a masallatan mu ba wannan kamar da muka faɗa tun nan zikirai ne da bid'a ba su da asali cikin addini amma me ake nufi da ilmu zikira nan sune majalisul ilmi duk inda ka wuce ana koyi ilimi to wannan mulin dausayi ne cikin dausayin aljanna da haka sai ka tsaya kai kiwo kuma shi zai dace da zahirin hadisin ka lura idza marartum bi riyadil jannati idza marartum bi riyadil jannati farka'u ku kiwo to idan ka je inda ake zikiri ka zauna mai duk wata amma in ka dai inda ake koyar da qur'ani ka zauna lalle zaka kiwo ne ma'anar wata aya ma'anar wani hadisi wanda a jiya ko shekarar jiya da baka ne ba yanzu ka sani kai aiki ina ba da kun fahimta kuma wannan shi ne abin da ya faru lokacin annabi annabi yakan zauna shi da sahabbai a majalisin ilimi ya ba su ilimi a cikin masallacinsa a nan ne ma abu hurairah ya fice sama da sauran sahabbai wajen su hadisin annabi tun da aka tambaye shi me yasa ka haddace hadisi sama da waɗanda sauran sahabbai suka haddace wanda ma waɗansu musulun daga kafin ka yake ashhadu idza ghabu fa ahfazu idza nasu idan ba su je karatu ba jiran nan naje dan saboda suna da gonaki suna da harkokin kasuwanci da suke tafiya wa ana alzamu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ala mal'i basri yace duk in na koki a wannan yinin ba zan je ko ina ba ina tare da manzon Allah duk abin da fito daga bakin sa na hadisi har wa rana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace wa zai shin fada burgamin ka wa zai shin fada mayajin ka ya zanto cewa idan ne magana na tsare ya ɗauka ya rataya a jikinsa ya lullube kansa da ki daga yau ba zai ƙara manta magana ta ba sai abu hurairu ya dauko kowa ya da mayafinsa da manzo Allah ya gama bayyana abin da zai bayyana ya dauki mayafinsa ya sa a jikinsa tun daga nan bai sake manta hadisin da ya ji na manzo Allah to duk wannan a wajen riyadul janna din kenan kana kana akwai riyadul janna din da ya wannan a ce ba taron zikiri ne idan ka ce taron zikiri ne irin wanda mutanen mu suke yanzu zikirin safe da wazifa da wajibi sai a tambaye ka a tarihi kawo ranar da annabi ya taɓa a shi da abubakar da umar suka yi irin wannan zikiri babu babu ita a tarihi ba wanda zai iya kawo ba. kawo ranar da wani sahabi cikin sahabai ya taɓa zauna a shi da sahabai suna yi tare ana Allah Allah tare a fari tare a fari tare وانا استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم اقال تاريخ اقال تاريخ wallahi tallahi baka da wannan rana a tarihi ka kawo ko cikin bukhari ko muslim ko abu dawud ko tirmidhi ko nasa'i ko muwatta ne imam malik ibn anas ka koma cikin ma'adin ka mu jama'a tabarani wa al wa al ka koma cikin da ahmad abu ka koma cikin al'adiba ajza ka koma cikin al-muwatta'at ga muwatta na Imam Malik ibn Anas ba kada hadisi da ka taba ganin manzon Allah ya zauna biyu da sahabbai suna zikiri su fara ya tare su kare ta babu wanda cikin hadisi. waɗannan bidoyi ne ta yi mutane su daina in suna son tsira ranar tashin kiyama magana ta tabi yake cewa wata magana ce an ce man ta jarra'a wa lam yatasawwafa fa kada ta fassaka zuwa karshe yadda ya rubuto ne ba haka take ba ni dai yadda na taba karanta ta abinda suke cewa man tasawwafa wa lam yatasaffa faqad tafassaqa wa man tafassaha wa lam yatasawwafa faqad zandaka, wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa wannan magana ce ta tubai Thank abin da suke sa shi ne wai dukkan wanda yi ilimin fikihu a wanda yi wanda yake ya zama tofi amma baya ilimin fikihu to yayi fasikanci amma dukkan wanda yake fa dukkan wanda yake ilimin fikihu ko bai zama tofi ba to ya zama zindiki amma wanda ya hada biyun ga fikihu ga tofanci fa karka haƙƙaƙa to shi ne ya san ila shi ne yayi usuli zuwa ga hakika in ji magana ce mara ma'ana mara amfani ba abin da za ka kalifa karkashin wannan magana dan ba aya ce ba hadisin manzon Allah bane ba maganar sahabi bane ba maganar tabi'i bane an gane su domin idan aka ce bayan kayi mun qur'ani kayi mun hadisi dan shi na kira al fitu fi din bi ma'ana al-an daga mamiyar ma'anarsa ko mu kaddara ma ta karanta fiqhun gida dan baka zama sufi ba sai a ce ka zama fasiki to da fi ma malik sai musu fasiki dan mutum sufanci ba in ko imam malik ya sufanci wata dariƙa yi imamu shafi imamu ahmad bin hanbal al-imamu abu halifa ga sunan gudun rabi'a ibn abdurrahman cikin manyan tagayi sa'id ibn musayyib cikin cikin manyan tagayi al-hasan al-basri cikin manyan tagayi da wai duk ga sunan gudun kuma kuma cikin sahabbai abubakar umar usman ali cikin su waye sufanci idan sun sufanci wace dariƙa suka yi babu alfa yadda muke shiru haka duk wanda ka tambaya ma shiru zai dan ba da ka ce wai maganan batun zakka ga ka faɗi tsananin laifi ga wanda bai fitar ba to ya mutumin zai yi idan ya kasance ya dauki shekaru bai taɓa fitarwa ba sai kai ramuwa gaba ɗaya na shekarun da kai baka fitar da zakka mukaddara shekara biyar baka fitar da zakka sai ka lissafa nisabinka a yau ka kaddara wa duk shekarun da suka wuce baya wannan shine misalin ka fitar sau ɗaya ɗaya ɗaya har sau na shekara biyar amma ba za ka yi shekara ɗaya kaɗai ba wannan shine hukuncin ka sai kuma kai duba zuwa ga Allah dai ya yafe maka jinkirin da kai wai gaskiya ne da sanadar da kamar duk ɗaya ne a ba gaskiya ba ne ba ai mun faɗa tun ranar mun ce tun da annabi yake bai taɓa yin sadar ba da annabi yake cikin sallah babu hadisi ko da inji na cewa annabi ya taɓa yin sadarwa irin wannan magana muka saba da idan mutum ya kashi magana sai ya kawo abin da ba hadisi ya kawo maganar wani sahabi a cikin nailar autar wani tabi bayan maganar an kawo ta cikin nailar autar babu sanadi sannan aikin sahabin shi kadai baya zama hujja aikin annabi shine hujja sahabi in ya kadai ka zance maganar sa ba hujja ba sai in ya ce annabi amma in sahabbai suka yi ijma'i to maganar su ta zama hujja kenan daidai da qur'ani dole ne ka bi maganar su amma in suka ta bambam wane yake wane yake su kula rawa ya fi karfin dalili wannan yake me bambanci tsakanin ibnul arabi bil alif wal lam da ibnu arabi bi ghairi al alif wal lam ibnul arabi da alif da lam shine al qadi abubakar ibn al arabi al maliki babban malami ne cikin mazhabar malikiya ya rayu karni na uku ne ko zuwa na hudu na manta yana da littafi ahkamul qur'an al karim yana da littafi sharh muwatta na imam malik ibn anas mai suna al kabar littafi ne mai kyau sai dai bai samu ƙara sakalin gaba ɗaya ba akwai fa'idoji na fikihu masu tarin yawa cikin littafin yana da littafin al'awatin min al-qawatin ko wani abu makamancin haka littafin da yake bayar da rashi game da qawatin da sauran yan bid'a da sauransu babban malami ne kwarai da gaske alƙadi abubakar ibn al-arabi al mali amma shi ibnu arabi ba tare da al-salam ba wani babban sufi ne wanda ta da dama daga cikin sufaye ma sun kafarta shi saboda maganganun sa saboda ya wuce gona da iri ya ce da Allah da bawa duk ne irin masu a za mu da duk duniya ko mai gani Allah ne Allah sai yana da littafi mai suna kusutul hikam barnar da take ciki tana da yawa mutuka ba za ta iya nisa ba yana da al-futuhatul makiyya. kuma ma dan uwan ɗayan ne duk barnar da ciki da saba ma Allah da saba manzon Allah sai ranar da su yi suka ce karya da su sai mu binciko sai mu faɗa musu wanda na tabbatar ba za su kare ta su kare ta ba sun san in aka binciko abin da ke ciki wallahi za su sha mamaki sai da kawai wani addini ne kamar ake wani addini ake daban ba musulunci ba Don sabon yayi yawa Allah ya tsare wannan takardar da ita da yayin da suna da yawa mai takardar abin da yake cewa su mutanen unguwar jehuri da sizan da eh, makoni da hausa da ina ne gaskiya ba sa ganin tafsirin bana saboda ana dauke musu ta da eh, to shi na wannan dajin kuma najan nefa da yana nan sai ba da ansa waye najan nefa nan waye ko wai kuma jin mana da yake unguwannin nan da aka lissafa ba sa biyan kudin wuta wannan kuma ku da shine ku dai ta kawo ba ruwana wani ma abin da ya rubuto abin da yake cewa yace su an faɗa musu cewa akwai makarkashiya ta ɗauke wuta tunan da gangan saboda wai zan yi magana akan harkokin shari'a shi yasa aka ce dan kar mutane su ji maganganun ba za a yi maza a rika ɗauke wuta a rasa su wani ma yace kaza wani ma yace kaza waɗansu kuma suna kuka ne game da DRTV cewa minti arba'in da biyar kai ko minti talatin kawai suke sawa tafsiri da rana kuma wai ba sa sa tafsiri a gidan rediyo duka da waɗannan su mutanen DRTV sun ji an karanta musu ni ba ni da zan ba da ansa game da wannan ba na san cewa jiya mun tsaya karshen aya ta 22 wa khalaqa Allahu samawati wal arda bil haqqi wa yujza kullu nafsin bima kasabat wa hum la yusut wato ubangiji ta'ala ya halitta sammai da kasa bil haqqi da gaskiya wa yujza kullu nafsin bima kasabat wa hum la yuzlamun za mu tashi kuma aya ta 23 ya Allah a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وقتل على سمعه وقلبه وقتل على سمعه وقلبه تذكرون التي أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفرأيت باننا بار من اتخذ إلهه هواه wanda ya riki san zuciyarsa ya zanto shi ne abin bautarsa ma'ana ya riki san zuciya a matsayin abin bauta duk abin da zuciyarsa take so zai yi gaba gadi ba tare da ya tuntuɓi shari'a cewa abin ya halatta ko bai halatta ba duk abin da zuciyarsa ba ta so take kyama zai nisanci abin kai tsaye ba ruwansa da cewa ko shari'a ta yi umarni ko ba ta yi umarni ba ittakhadha ilaha wa wa mutuna. wa adallahu Allah ala ilmi kuma ubangiji ala ya fatar da shi bisa ga ilimi wa katama ala sam'ihi wa qalbi ya toke jinsa da zuciyarsa wa ja'ala ala basarihi ghishawa kuma ubangiji ya sanya mulki akan ganinsa sai da zuciyarsa ba ta fahimta alheri kuma ganin sa baya ganin alheri kuma kunnin sa baya sauraron alheri sai Allah ce fa man yahdihi min ba'dillah ne yake zai shirye da shi in banda Allah afala tadhakkarun shin ba za ku dauki wa'azi ba ku nemi duniya a wajen Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai wannan aya kamar da Imam ibnu Kathir yake cewa tana daga cikin ayoyin da ake raddi da su dangane da mu'tazilawa waɗanda suke cewa al-hasanu ma ra'a'ul aqlu hasanatu wal qabihu ma ra'ahu al wato ba mummunan abu sai da a birnin hankalinka ya zanto mummuna ba kyakkyawan abu sai abinda a tunaninka ya zanto kyakkyawa ma'ana da abin da zuciyarka ta ce maka ki mai kyau ne kai tsaye za ka yi ba sai ka tuntubi shari'a ba da abin da zuciyarka ta ce ba kyau kai tsaye za ka nisanci shi ba sai ka tuntubi shari'a ba sai ubangiji ta ala ya nuna a'a san zuciya in an biye masa sai zanto wani ilahun ne yi uban a fara'aita man ittakaza ilahahu hawahu shin ba ga wanda ya rike son zuciya ba a matsayin Allah sa a matsayin abin bautarsa ai Allah madaukakin sarki ma yake da Annabi Dawud ya Dawud inna ja'alnaka khalifatan fil ard fahkum bainan nas bil haqq wa la tattabi'il hawa fa yudillaka an sabilillah kada bi son zuciya dan son zuciya sai kautar da kai daga tafarkin ubangiji kuma Allah da kansa cewa amma man qafa maqama rabbih wa nahana nafsa anil hawa fa innal jannata hiya al ma'wa dukkan wanda ya ji tsoron tsayawa gaban Allah ranar tashin kiyama ya hana zuciyarsa bukatarta abin da take so abin da ta ga dama ya hana ta sai in abin ya dace da abin da Allah da sa ke so to wannan fa innal jannata hiya al-ma'wa al-janna in kuma shi yasa su malaman suka ce idan ka lura da al-hawa asalinsa al-hawa ne sai aka cire nunun din sai zama hawa idan fa kullu hawa hawan wato dukkan hawa zai jawo wa mutum hawa an shine kaskanci da wulakanci gobe kiyama an gane ko amma ma'anar wa adallahu Allahu ala ilmin ubangiji ta'ala ya batar da shi bisa ga ilimi malamai na ba su fassara biyu fassara ta farko adallahu Allahu ala ilmin minhu ta'ala bi annahu mustahiqu dhalala Allah madaukakin sarki ya sani ya ilimin gaibinsa wannan mutum batacce ne dan haka sai ya batar da shi dan cancanta sadaka waɗansu suka ce a'a ma'anarsa azallahu Allahu ala ilmi Allah ya fitar da shi tare da cewa yana da ilimi ba jahili bane ba amma ya gane ilimin ya bi son zuciya daidai yake da Bal'am ibn Ba'ur wanda malamai suke cewa a sanadiyyar sa ne ko kuma shi ake nufi a labari da aka bayar cikin fadin Allah ta'ala wa tul alaihim naba allazi atina wa ayatina qan salaka minha fa atba'ahu shaytan fa kana min al-ghawin Allah ce atina wa ayatina mun ba shi ayoyin mu mun ilmantar da shi ilimi na addini amma fan salaka minha sai zare kansa daga cikin ilimin irin yadda ake fede dabba a fita da ita daga cikin fatarka ana tsara wata za ta koma to shi ma haka ya rabu da ilimi ba ranar da zai koma ya ci gaba da aiki shi ne al-insulaat fa asba'ahu shaytan ko ko fan salaka minha ba anaka sai ya fita daga cikin ilimin sa irin yadda matijiya ke fita daga cikin saba bayan sabar ta fita za ta koma cikin macijiyar ba za ta koma ba فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه أخلد إلى الأرض واتبع هواه ya karkata zuwa ga duniya irin abin da 'yan duniya suke so yake so ba ruwanki da Allah ba lahira takara yake da masu mota takara yake da masu gida takara yake da masu kaza ba nan bukatuwar sa ba zuwa ga abin saboda kawai ya mayar da abin shine sa a rayuwa da haka baya aiki da ilimin sa an gane ko akala da ilal nan, wanda ba hawa ku sai busan zuciyarsa to duka mutumin da yana da ilimi busan zuciya ba masaluhu ka masalul kal misalin sa wajen kaskanci kawai misalin kare ne misalin sa wajen shi baya ka misalin dabba dabbar ma kuma kare wanda a duk duniya duk a yaren da aka yi magana aka ce da kai kare to an yi maka ba قال لك كان تستنفي إن تعمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون حين أضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله وذكر يهدي إن با الله با ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم A'a fa la ba za ka ɗauko aji ba. Ya lita. Wakwano ma'aji ya illa aya suna duniya na mutuwa na iyawa mayu na illar da hau, wana rauni gari ka miliyari, in وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا wa qalu su kafiran makka suka rinka cewa ma ita duniyar nan ba ta zama komai ba illa hayatun duniya fa ce rayuwar mu ce ta duniya makusanciya babu lahira na mutu wa nahar mu mutu mu rayu me suke nufi da cewa mu mutu mu rayu ma'ana ya hayyal aulad kawai iyaye in sun tsufa su mutu yara kuma da aka haifa daga baya su gaba da rayuwa su ma in sun tsufa su mutu yaran da aka haifa daga ba su gaba da rayuwa shine na mutu wani haya. haka rayuwa take da ma ma'ana shine na mutu wani haya. ko kuma ya zanto ana kaddara hamzatul istifham na mutu wani haya ma'anar zanta ana mutu wani haya yanzu za mu iya mutuwa kuma nan gaba a rayar da mu a idza mitna wa kunna turaban wa idzaman a inna la mab'utun a idza kunna idzaman nasira yanzu za mu iya mutuwa mu riddige sannan kuma a ce za a tayar da mu Wama ma yuhlikuna illa ad-dahr ai mu ba abin da ke karɓar rayuwar mu sai zamani yau da gobe ce ke sa mutum ya tsufa yau da gobe ce ke sa mutum ya mutu yau da gobe ce kuma ke sa a haifuwa ne ad-dahriyuna kenan cikin kafani masu jingina abu zuwa ga ad shine ubangiji ta Allah ke faɗa cikin hadisul kudusi ruwayar bukhari ruwayar muslim da sauran malamin sunna cewa dan adam yana cutar da ni ya subbu dahara yana zagin zamani wa ana dahar ni kuma ni ne zamani kallibul laila wan nahar ina ya dare da rana ma'ana bai dace ba dan adam ya jingina ribar da ya samu ta kasuwa zuwa ga zamani cewa zamani ne ya kawo masa bai dace ba kuma ya jingina tabewarsa zuwa ga zamani cewa zamani ne ya kawo masa duk abin da ke zuwa na ni'ima daga Allah ne wa ma bikum min ni'matin fa min Allah thumma idza massakum ad-durr fa ilayhi taj'arun an gane ko abinda duk aka samu na ni'ima daga Allah ne laraba ko talata ko lahadi ko litinin ko juma'a ba ta kawo dare ko rana yammaci ko hantsi ko maraice ba ta iya kawo arziki ko su kame amma kabirai su suke jingina wa zamani wannan haramun ne jingina wa zamani kowane irin tasiri ana jingina abu ne zuwa ga mai tasiri cikin zamani khaliqul zamani wal makani Allah ta'ala mahalicin komai da komai Allah khaliqu kulli shay'in fa'buduhu وهو على كل شيء وكيل مالك من قوة مالك من قوة شيك شوى وأنا الجهر نيكم أني نظام ما نرضى أن أنا الجهر معنى أنا خالق الجهر نيني مالك من ذنب معنى كما أنك هو مضاف إليه لي أن أزل في مضاف الذي هو خالق شيني مضاف لو كما نمرا أن كان مضاف إليه سبب يتردام على رأسي أكل جاء مضاف أكل مضاف إليه a wani lokaci a shafin mudafu ilaihi a kyale mudaf a wani lokaci a shafin na'at a kyale man'ud a wani lokacin a kyale a shafin man'ud a kyale na'at duk wannan yana yiwa ga dukkan wanda ya san ka'idoji na larabci da haka da Allah ce wa ana dahar ma'ana sabirin mahallicin zamani ba wai Allah shine zamani ba domin zamani ne shine dare shine rana shine watanni sune shekaru to yanzu da laraba da lahadi da asabar da juma'a sai mu ce sune ubangiji da hantsi da rana tsaka da azhar da la'asar da marece da dare sun ce sune ubangiji ba zai yi ba domin a daru shine zamani sai dai mu ce Allah shine mahalicin zamani da haka waɗansu suka yi kuskure da suka kama hujja da wannan hadisi bisa ga cewa daharu yana cikin asma'ullah da husna aka ce kun yi kuskure domin abin da ake nufi da addaharu anan ana ba na ne mahalicin zamani da haka ma sai ce ukallibul laila wan nahar ukallibul laila wan nahar ni nake jujjuya dare da rana wanda dare da yini din sune ne sune zamanin kuma Allah ne ke juya su wasu ke juya kansu ba Allah sune al-shine al-muqallid su kuma sune al-muqallab wato muqallid ismul fa'il din mai jujjuyawar al-muqallab wanda ake juyawa din shine daren ko rana uqallibul layla wan nahara inji ubangiji ta'ala ma'ana dai kafirai sun ce ma hiya illa hayatun dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr ba abin da ke karbar ran mu sai dare ko rana haka suka ce babu Allah da yake kashewa ya raya sun yi inkarin haka tunda ko haka ne babu tashin kiyama da Allah ce wa malahum bizalika min ilmi da dai ba su da ilimi game da wannan zance da suka furta inhum illa yazunnun inhum su kan ba komai suke ciki ba illa yazunnun fa suna zato fa suna shakka shafi faɗi suke yi wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinat idan an karanta musu ayoyin masu bayani sai ka ji ma kana hujjatuhum hujjatu ma kana hujjatuhum hujjatu bata zanto ba illa an qalu fa sai kawai su sun ce bi ayatina in kuntum sadiqin bi ku zo mana da iyayen mu da iyayen mu da suka mutu da inda gaske ne abin da suke sa manzanni kenan yayin da duk manzanni suka karanta musu ayoyin Allah mabayyana da ke nuna su manzanni da kado ne daga wajen ubangiji ma kana kun ba wata ansa da suke bayarwa ba wani jawabi da suke bayarwa hujja anan ana nufin jawab ana nufin amsa ma kana kun ba amsa da suke bayarwa illa an qalu fa sai suka ce da manzanni isu bi abaina ku kawo iyayenmu da suka mutu jiya da karan jiya na barar da baro ta mana in kuntum sadiqin inda gaske ne cewa za ta fi kiyama mu fara gani yanzu din a farko da wanda suka mutu da an gane ku sai ki qulillahu yuhyikum thumma yumitukum thumma yajma'ukum ila yawmil qiyamati la rayba fihi ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ yaqul mu'minun tun da sun ce a kawo musu mahaifansu wai suke cewa da manzanni ko masu wa'azi isu bi aba ina in kuntum sadiqin sallah ce kul kace da su Allahu yuhyiku Allah shine mai rayar da ku sun mai yuhyiku shine mai karɓar ranku lokacin da kuka mutu ya kashe ku sun mai yajma'ukum ila yawmil qiyamati la rayba fi sannan shine zai tara ku ya haɗo kanku na farkonku da na ƙarshe yau mai zuma Allahul awwalina wal akhirin kenan ila yawmil qiyamati zuwa da zuwa ranar tashin kiyama ranar kiyama an sa masa suna yawmil qiyamati domin rana ce ta yaqumun nas da rabbil alamin yawma yaqumun nas ranar da mutane za su tsaya da rabbil alamin a gaban Allah ba wanda zai zauna kowa dole ya tsaya ba wanda zai tafi sai an zai tafi za a kusanto da rana kusa da kawunan mutane tsakaninka da kawunan mutane bai yi mil ɗaya ba mai rawaito hadisi yake ban san abin da ake nufi da mil ba mai annabi yake nufi shin yana nufin mil na kididdiga na ladan tafiya da muke kirga nisan zangon tafiya da shi ko kuma yana nufin mil wato tsinke da ake sa cikin tandun kwalli a sa ka dau kwalli a sa a ido dai kuma ana yana ansa sunan mil to kadara ma mil guda ne tafiya din a ce tsakanin ka da rana mil guda an kusanto ita kan mutum dan Allah ya mutum da a wannan rana kada da rana tsewa shi yasa waɗansu mutanen suna tsaye wato an tun suna ta farfasa tun a wannan tsayuwar gaban Allah ranar tashin kiyama kafin ba a yi sabi kwakwalwarsu suna ta farfasa waɗansu za su kasance gumi ya rufe su har iya wuya waɗansu iya cibiya waɗansu ma alwallanta a wannan lokacin waɗansu kuma ta hata zillin lahi yau la zilla illa zillu suna karkashin inuwar Allah ranar da babu inuwa ɗin sai inuwar Allah wato kowa zai tsaya ne gurgurdan iko gwargwadon aikin sa na yawmal qiyamah la raiba fihi babu kokonto game da wannan yini walakin na aktsara an-nas la ya'lamun sai ne mafiya yawan mutane ba su san haka ba walillahi mulku samawati wal ard Allah ne yake mallakar sammai da kasa gaba daya wa yawma taqumu saatu ranan da kiyama za ta tsaya yawma idin a wannan yini fa yakhsar al-mubtilun za su kafka hasara mabarnata masu barna cikin addini za su tabka hasara a wannan rana Allah ya وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابنا اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتاب عليكم بالحق إنا كنا نستنفق ما كنتم تعملون وترى كي الذي ذاك عند كل أمة قوة الأمة جاسية تنا غرفانة أجبان الله لنا تشكيها أولا لنا يوم القيامة دي كنا ko kuma watara kai mai karanta alkur'ani za ka ga kulla ummatin kowace al'umma jasiya tana gurfani gaban Allah aljusu a cikin larabci suka ce jazabi ila madi yajzi fi ila mudari wato sai zanto mazarin zufiyan ko kuma jaza yajzu sai zanto wal duk wanda ka faɗa a larabci yayi aljusu kuma shine aljulutu ala rukab mutum zai zauna akan gwiwarsa ma'ana gwiwarsa tana kasa zuwa wuce mustafa kasa ba sannan kuma yatsunsa kuma na kafa ya zauna da akan gwiwarsa akan yatsunsa na kafa haka yake zama na kaskanci a gaban Allah ranar tashin kiyama zama na ba baka isa kowa ba ranar da za a ce limanil mulkul yau ba wanda ya ce an sa tsakanin shugaban kasa ko gwamna ko minista ko sarki ko hakimi ko waye kowa ne na Allah ce lillahi alwahidul ga Allah shi kadai mai rinjaye al yawma tujza kullu nafsin bima kasabat la zulma yawm inna Allah sari'ul hisab tara kullu ummatin jafiya a wannan rana kenan kullu ummatin tud'a ila kitabiha kowace al'umma za a kira ta zuwa ga littafinta wani littafin ba wai littafin da aka sauka mata ba a'a littafin na bayanin ayyukanta kowace al'umma kowane mutum cikin ɗaiɗaikun mutane maza da mata dukkan baligi ba bambanci tsakanin yaron da yau ya balaga yana ɗan shekara sha biyar da dafi da ɗan shekara saba'in kowanne yana da littafi ana rubuta ayyukan da ya yi kirki ko na fasa ba bambanci tsakanin matashiyar budurwa yar shekara goma sha uku yau ta cika balaga da yar shekara hamsin a duniya kowace tana da littafi na rubuta ayyukan da ta yi na fasa na rubuta ayyukan da ta yi kuma na kirki wato kullu ummatin tud'a ila kitabiha ko ta kuma za a kira ta zuwa ga littafin bayanin ayyukanta al yawma tujzauna ma kuntum ta'malun to a yau fa za a yi muku sakamakon abin da kuka kasance kuna aikatawa Allah ya haza kitabuna wannan littafin mu ne na bayanin ayyukan ku yanziku alaikum bil haqq yana muku bayani na gaskiya yana muku bayani dalla dalla dake sai a rana kaza ga watan kaza karfe kaza da rufi kaza kai kaza kin yi kaza ka aiwatar da kaza ka yi fasi ka yi sata ka yi barna wannan bayanin dalla dalla dake dake a wannan lokaci mutane za su ce mali hadal kitab la yubadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wannan wani irin littafi ne da baya mantuwa la yubadiru saghiratan baya barin dan kankanin abu wala kabiratan baya barin babba illa ahsaha sai ya kiyaye abin ya kawo amma Allah ta kullu shay'in ahsaynahu kitaba kowane irin abu mun kiyaye shi a rubuce wa wajadu ma amilu hadira mutane za su samu abin da duk suka aiwatar an halarto da shi a gaban Allah a rubuce wala yazlimu rabbuka ahada da kai ubangijin ka baya zaluntar kowa hada kitabuna yamtiku alaikum bil haqq sai Allah ce inna kunna Mu mukan mun kasance muna rubuce ma kuntum ta'malun abin da kuke aikata al istinsa shine an nakal wal kitaba turo abu lokacin da kai magana Allah ya umarci mala'ika ya rubuta lokacin da kai aiki ya umarci mala'ika ya rubuta ma yalqiz min qawlin illa ladayhi raqibun akid duk abin da zaka farta nan zance mala'ika na rubutawa kowane irin abu shine inna kunna nastansu mun kasance muna rubuce ma tunta ta'malun ba wai Allah ke rubutu da kansa ba a ya umarci mala'ikunsa su rubuta mala'iku na rubutu ne da umarninsa da haka sai ce muna rubutawa subhanahu wa ta'ala فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين فأما الذين آمنوا أما وإن سكي إيماني وعملوا الصالحات كما سكي أيوكا نجري fa yudkhiluhum rabbuhum fi rahmati to waɗannan ubangijin su zai shigar da su cikin rahmatsa Allah ta mu cikin su zalika huwal fawzul mubin wannan kuma shine rabo wanda yake mabayyanin rabo a ce mutum ya samu dacewa da rahmar ubangiji rahmar ubangiji kuma ita ce aljanna tare da abin da ke cikin na dangin ni'ima wa amma na kafaru amma waɗanda suka kafirce ma ubangiji za a ce da su a falam takun ayati tutla alaikum shin ayoyi na ba su kasance ana karanta muku su ba fastakbartum amma sai kuka yi girman kai kuka ki dauka kuka ki aiki da su wa kuntum qauman mujrimin kuka kasance mutane masu barna kuka kasance masu kai ma ubangiji a ban kasa wannan shine sakamakon ku tun da kun bijiri wannan ita ce ranar tashin kiyama ranar da za a zo da kowa da kowa ranar da za a tambaye kowa da kowa yawma yajma'u Allahu ar-rusula fa yaqulu ma za ujibtum qalu la ilma lana innaka anta allamul ghuyub ranar da Allah zai tara manzanni ya tace su ya tambaye su wata an sa mutanen ka suka baka ya annabi nuhu wata an sa mutanen ka suka baka annabi shaibu annabi salihu annabi musa dan wasu harun sai la ilma lana ya ubangiji mu sani ba saboda sun tsoron yini kawai la ilma lana ba mu sani ba innaka anta allamul ghuyub kai ne masanin komai ji'a bin nabiyina wa shuhada wa qudiya bainahum bil haqqi wa hum la za a zo da annabawa za a zo da shahidai za a zo da dama wa wuri alkitabu kenan an riga an sanya littafin shi na bayanin ayyuka sannan waje abin wa to a wannan rana mummunai sun riga sun rabota kafare ko za a kwankwashi zukatan su a ce da su a falam takun ayati la alaikum fa biha tukadzibun a wani wurin afalam takun ayatu tutla alaikum fastakbartum wa kuntum qawman mujrimin anan guri kenan to daga nan ne za ka وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة قلتم ما لدني ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وبنجي قالت وإذا قيل إن وعد الله حق إذا أنت القول إن الله قد والساعة لا ريب فيها كما كياما تأكي لا برسامك إتا بابك كنتو قم لدوانتا قلتم كوكا فريد كوكا بجري سيكتي ما ندري ما الساعة مو بسوني ذاك الكيامة وإن كتن من ذاك الكيامة لكن ذاك الكيامة لا نلاهرة me kake nufi da hisabi me kake nufi da sirati yau me wuta me kuma aljanna mana da dari sa'a. ko mu san me sa'a ba mu san me tashin kiyama ba in na zunnu illa zanna abinda muke mu da zato muke ba mu da tabbas yanzu kaza kana da tabbas kaza ta kiyama haka kake cewa da mai wa'azi ko mun wa ma na an mustaqinin mu kan ba mu da ni, tsammani ne zato ne sai Allah ya ce wa badalahum sayyi'atu ma amilu munin abin da suka aikata sai ya bayyana gare su shine badalahum sai ya bayyana gare su ay zahara lahum jazaa'u ma amilu min as Ta sakamakon abin da suka aiwatar na mummunan aiki sai ya bayyana gare su wa haqa bihim bima'ana nazala bihim wa ahata bihim ma kanu bihi yastahzi'un abin da suke izgili da shi sakamakon sai ya auka kansu sai ya fada kansu a wannan rana ta kiyama sallallahu وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين وقيل اليوم تأتي وقيل تأتي اليوم ننساكم أيوكم ذا مجالكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا kamar yadda kuka kyale haduwar da wannan haduwar ku da wannan yini na yau a yau kuma za mu kyale ku cikin azaba in ji ubangiji ta'ala an-nisyan anan gurin ma'anar ta shine at-tark an-nisyan yana zuwa da ma'anar mantuwa rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana sanuqri'uka fala tansa illa ma sha'a Allah innahu ya'lamu al-jahra wa ma yakhfa amma an-nisyan kuma yana zuwa da ma'anar at ku barin abu وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون نسوا الله أي من تادى الله سكيبه يا يهودي من تادى الله a'a sun kyale umarnin Allah ba su yi aiki da ba sun kyale anin ba su hannu ba an gane ko nasullah fa an sahum anfus ubangiji ta Allah zai kyale kawunan su a cikin an gane وقيل ذا أتي اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار makomarku ita ce wuta wa ma lakum min nasirin ba ku da waɗansu mataimaka da za su fitar da ku daga cikin azaba ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله غدوا وغرتكم Allah abin yi ma izgili abin yi ma dariya abin yi ma Allah abin yi ma izgili abin yi ma dariya abin yi ma shewa wa garratkum Hayati dunya rayuwar duniya ta riga ta ruɗe ku jin daɗi na rayuwa kun ɗauka ma kamar ma ba za a mutu ba ko kamar ma ba za a yi hisabi ba bal yawma la yukhrajuna minha kafirai kam a yau ba za a fito da su daga cikin wuta ba ma hum bi kharijin minan nar da dai ba za su fito daga cikin wuta ba wala hum yustadabun sannan ko ba za a karbi uzurin su ba ko ba za a ba su uzuri ba ba za a ce ku yi bayani in kuna da wani abin da ya hana ku imani dai idan an ji karbabbe ne a karba ko wannan bayanin ba za a nemi an gane ko shine wala hum yustadabun ba ma za a nemi hanzari daga wajen su ba فلله الحمد السماوات الأرض العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الحمد dukkan dangin godiya yana tabbata ne ga Allah rabbis samawati ubangijin samai wa rabbil ardi ubangijin kaza rabbil alamin ubangijin halittu wa lahul kibriya fi samawati wal ardi ji da ita da takama nashi ne fi samawati cikin samai wal ardi da kasa ba wanda ya sai ji da ita in ba Allah ba dai shi ne al kibriya wa huwa al aziz al hakim kuma Allah shine al-aziz wanda ba abin da ke gagararsa sannan kuma al-hakimu shine kuma hikima ya tabbata cikin hadisi ingantacce ubangiji ta'ala ya faɗa hadisul qudsi yace al-azamatu rijal al-izari wato al-azama shin girma yace izari wannan mayafi na ne wal kibriya ridai shi da isa wannan kuma ridai yabdo na ne wa man naza'ani wahidan minhuma wanda ya jayayya da ni ni ne mai ji da isa da nuna ji da mai ji da isa ya yi iya ya yi takara da ni ne mai ji da girma da bunƙasa, shi ma yana ji da girma da bunƙasa. ya yi takara da faman na za ni wahidan min huma wanda ya jariya da tsere da ɗaya daga cikin waɗannan al'amura biyu a kan tuhu nari sai na shigar da shi wuta ta inji Allah ta ce mai girman kai sakamakon sa wutar jihar ce duk wanda za a ce Allah ya ce annabi ya ce ya girman kai shi ba zai karɓa ba dan me za a faɗa masa shi ya fi haka duk wanda zai fito ga mutane a rene dan ya bisu kudi ko dan ya bisu ilimi ko dan ya bisu mukami ko dan ya bisu wata falla ta duniya ya rika kallon kawai su ba kowa bane da su da karmami ɗaya zai iya taka ya wuce sai dai a ce sannu shi ba zai ce sannu ba sai dai a ce salamu alaikum shi ba zai iya cewa assalamu alaikum ba kuma ya an ce assalamu alaikum din ma duk wanda sai an sa ciki ciki da alamun girman kai kenan duk masu irin wannan sun dauki abin da yake siffa ne na Allah sun yafa ai ubangiji ta'ala ba ya da ridai shi ne wato ainihin mayafin da za a dora kan kafada ba ya da izari shi ne kwarjallar da za a dora a kugu amma yana nufin waɗannan al'amura guda biyu siffarsa ne da al'azama da al'kibriya siffofi ne na dukkan wanda ya kokarin yayi dariya da Allah cikin su to ubangiji ta'ala Allah ce ya shigar da shi wuta wala bil kibriya fis samawati wal ardi wa huwa al-azizul hakim Allah shine al-azizu shine al-hakimu aya ta karshe kenan cikin wannan sura suratul jafiya kai tsaye zamu shiga cikin suratul ahqaf suratul ahqaf a jerin surorin alqur'ani ita ce sura ta 46 kuma sura ce makkiya lafazin al-ahqaf shine inda Allah ya faɗa wa qur'a sa'adin iz anzara fil sunan wuri ne a kasar Yaman yanki ne mai suna al kamar a ce ga wani yanki mai suna wato ainihin yankin Borno ko yankin arewa maso gabacin Najeriya ko yankin arewacin Najeriya to haka sunan al suna ne na yanki shi ne mazaunin adawa waɗanda aka turo annabi Hudu gare su wanda ke nuna a za a samu kisar cikin wannan sura al kuma sura ce mai haka take kamar surorin makka wajen bayyana da abin da ya shafi tauhidi da bayyana da abin da ake kira al-akhlaq ko kuma abin da ya shafi dabi'u na gari kamar su ga mahaifa da sauran al'amura makamanta wannan duk surar za ta koyar kuma tana koyar da ayoyi talatin da biyar muna roƙon ubangiji subhanahu wa ta'ala ya agaza mana wajen faɗin daidai fahimtar daidai da aikata daidai بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات saukakken littafi ne min Allah al-Aziz al-Hakim daga ubangiji ta'ala wanda shine al-Aziz kuma shine al-Hakim Allah ce ma khalaqa samawati wal arda da dai mu halitta mai da kasa ba wa ma bainahuma da irin abin da ke tsakanin su na dangin halitta illa bil haqqi sai dan gaskiya ba mu halitta su ba dan wargi ba mu halitta su ba tare da manufa ba mun halitta su tare da manufa duk abin da ubangiji ta'ala yake yi na halittar abu wato ainihin akwai hikima a ciki ko dai bayani bayanin da ko yi mutane su yi kokarin kala tuta ma khalaqana samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqqi wa ajalin musamma ba mu halitta sama da kasa da abin da ke tsakanin su ba sai dan gaskiya da tabbatar da adal wa ajalin musamma ko mun halitta sama ne dan mu dora mata wani ajalin sananne wanda in yayi za a rushe ta gaba daya mun halitta kasa din ne saboda a dora mata wani lokaci sananne wanda in yaje za a nemi kasar a rasa ne ranar tashin kiyama yau mu tubaddalu ardu غير الأرض والسماوات وبرزوا وبرزوا لله الواحد القهار على أن مثلا ذات بينا كما أبنجي تعالى الواحد القهار والذين كفروا أما وأن ذات كافر سيما أبنجي مبرزون ذات سنة كوات كي أما أنذروا دنجل إلى أبن أكدر قديس أنه مؤرزون سنة كوات كي إذا أنت الإيراد shine wato ana nufi daga al'urdu ne idan an ce urdul ha'i wato gefen abu dan saboda shi wanda ake wa wazi idan ya so ya wulakanta da mai wazi sai ya kawar da kai haka ya zama zo ne kenan mutum ya kawar da kai ya so ya sa a madadin ya fuskanci mai wa'azin da gangan jikin sa ya ji fada shi ne shine zo na alamar da zai karɓa ba kenan tallafi قل أرأيتم ما تدعون من ce da su ara'aytum ma tad'una min dunillah ku ban labarin dangin abin da kuke bauta ma wanda ba Allah ba aruni ku nuna min ma za khalaqu min al-ardi shin menene suka halitta a ban kasa malaman suka ce ma daban istifaniya ce ta al sai zan to ma'anar ce mallazi khalaqu min al menene abin da su suka halitta a ban kasa duk wani wanda za a bauta ba Allah ba ba shi halitta sama ba ba shi halitta kasa ba ba shi ke zubar da ruwa ba ba shi ke fitar da tsirrai ba abin duk ke sama da kasa halitta ne na Allah ta'ala an gane ko aruni ma za ka nako min al-ardi am lahum shirkun fi samawati shin ko suna da tarayya da Allah wajen halittar sama shin sun taimaka masa wajen sama ta ɗaya ko ta biyu ko ta uku shin sun taimaka ma Allah a wani ɓarya daga cikin ɓaryoyin sama wani ɓangare daga cikin ɓangarorin sama ba wanda ya taimaka wa Allah da haka sai ce ituni bi kitabin min qabl hada lafazin ituni in kana kira'a ka tashi akan sa alhamza din zaka yi ibdala zan to ya usakina sai ka ce ituni amma inda ka faro baka tsaya ba sai ka ce am lahum shirkum fis samawati ituni zaka yi tahqiqul hamza fil wasli amma za ka yi ibdalin ta ya'an fil waqt inda al-bada'i minha in za ka fara daga wajen ta dan na ga lokacin da malam sai dai ce ituni sai dai wadansu suka kalle ta haka dukkan qurra'ul ashara haka suka karanta in dai sun tafi akan ta ba shi ne saba ituni bi kitabin min qabl hadha aw asaratin min ilmin in kuntum sadiqin ituni ku kawo min bi kitabin wani littafi min qabl hadha kafin alqur'ani wanda aka ba ku mutanen makka ku kawo mai shi aw asaratin min ilmin abin da ake da asara min ilmi yani baqiya min ilmi ku kawo mun wata ragowar ilimi cikin ilimin da annabawan farko suka gadar muku wanda ke nuna abotawa abin da kuke botawa asara min al ya yani baqiyatu min al-ilmi da asara da al-asaratu da al'asaru asaru bi ma'anan wahid dukkan su bi ma'anan baqiyya aw asaratu min ilmi yani aw baqiyatu min ilmi in kuntum sadiqina an haddada su kuke cewa ababen da kuke botawa sun cancanta abota musu to abinda da muke so ku kawo mun wani littafi kafin qur'ani wanda ya nuna haka ko kuma ku kawo wani ragowar ilimi wanda kuka ci gadon daga annabawan farko da ya nuna haka in ko babu to ya zanto ƙarya kuke kenan ba abinda za a bauta mata Allah ta'ala shi ka. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له من لا يستجيب يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حصر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين wa man babu mafi bata a ban kasa min man yad'u min dunillah sama da wanda yake kiran wani wanda ba Allah ba ka tashi faduwa a madadin ka ce ya Allah ko ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un amalan bi qawlihi ta'ala allazina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ta ji kira wani ba Allah ba ka sai ka da sunan wani ba Allah ba ba mafi barna ba mafi halaka a ban kasa mai manya da umin dunillah sama da wanda yake kiran wani wanda ba Allah ba man la yastajibu lahu wanda ba zai taba ansa masa ba ila yawmul qiyama har zuwa ran tashin kiyama wallahi duk wanda ka kira ko mala'ika jibril ka kira ko mika'ilu ko wanda ma dai mutane ba ka kiran azra'ilu duk mala'ikan da za ka kira dan ya ansa maka ka karshen kusanci da Allah kenan dan su ne mukarrabuna ko ka kira wani annabi ba wanda zai ansa maka cikin mala'iku ko annabawa wajen biyan bukatar ka ballan sana wani wali ballan sana shi in an tashi kira ana kiran Allah ne kadai da haka muke cewa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in gare ka muke bauta ya Allah gare ka muke neman taimako da haka manzo Allah sai idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah in ka tashi roko ka roki Allah in ka tashi neman taimako cikin abin da dan adam baya iya yi to ka nemi wannan taimakon wajen Allah ki gani abin da dan adam ke iya yi mi ko mun hula turo mun mota ta tashi ba ta tsina yayi wai taimaka mun da kaza wannan dan adam na iya yi babu laifi amma kare mun zazzabi arzikani kare mun talauci banda Allah ba mu iya yin wannan da haka idan ka kira wani sai to kai min ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون kiran wani wanda ba Allah ba salo ne dake ko da ka kira da sunan cewa shi za an samu ka bukatarka kaje mutum ya ce ya ce huwa zo da kanka ya dan ummul khair zo da kanka wannan shirka ce irin wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi mutanen makka a kanka dan suna kiran da suna kiran kota duk wanda ka kira duk salihancin sa sunan sa kai shirka shi ne zama gunki mutum da salihin bawa ne tunda annabi ne tunda da mala'ika ne tunda da wani bawa ne sanan ne da salihanci amma kai ka yi shirka dan ka kira wani wanda ba Allah ba ka karya ka'idar faɗin Allah ta'ala wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wala yadurruka fa in fa'alta fa innaka idan min az-zalimin kar ka kira wani wanda ba Allah ba wanda ba zai taimaka maka ba ba zai iya amfanin ka ko cutar da kai ba in ko kai haka ka zanto cikin musulmai ka kira wani wanda ba Allah ba da nufin ya biya bukata shirka ne salo na biyu ka kira shi ba wai dan ya biya bukata ba sai dan kai tawassuli da sunansa ka ce ya Allah albarkacin mala'ika Jibril ya Allah albarkacin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya Allah albarkacin Musa albarkacin Isa ya Allah albarkacin Shehu wani ko wani wani ka ga yanzu nan kai tawassuli da sunan sa ba shi kira nan ya warkan maka da matsala ba kai tawassuli da sunan sa to shi kansa wannan tawassulin haramun ne kai tawassuli da sunan wani mutum ana tawassuli da sunan Allah da haka Allah ce walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha wa zaru allazina yulhiduna fi asma'ihi sayyiduna Makka, kanu ya'malun Allah na da kyawawan suna in kun tashi roƙon shi sai ku roƙe shi da sunan sai ya Allah dan sunanka Allah dan sunanka Ar-Rahman dan sunanka Al-Aziz Al-Jabbar Al-Mutakabbir Al-Khaliq Al-Basit dan sunanka Al-Muta'al Al-Qarib Al-Mujib an samu bukata ka roki Allah ka kama kafa da sunanka wannan shine cikakken tawassulin da alqur'ani yake yi kuma irin sa manzon Allah yi ya tafi cikin hadisi ce Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsaka anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu adam min khalqik aw ista'farta bihi fi ilmi al-ghaib indak ya Allah ina roƙonka dan sunan da yake naka ne dukkan wani suna da yake naka kai ka maka kanka suna da shi ka saukar da shi cikin littafinka ko ka sanar da shi wani bawa cikin annabawanka salihai ko ka sanar ko ka ke tsanta da shi da ilimin gaibinka ya Allah ina roƙonka dan wannan sunayen wanda na sani da ban sani ba ka biya mun bukata kaga a qur'anance ana tawassuli da sunan Allah a ce ana tawassuli da sunan Allah duk wanda ya tawassuli da sunan wani ko mun girman mutumin sunansa kai bid'a idan ko ka kira mutumin da sunan ya ansa maka kuma kai shirka daidai ki suka ta da musulunci sai dai in kai jahili ne sai a fadakar da kai ba za a ce ka zama kafiri ba za a ce ka zama musulmi ba sai a ce abin da kai shirka ne duk da kai ba shirka kana fata ba amma daga yau in aka ma'azi ka ci gaba da yi to ya zama shirka kenan ba wani bambanci idan ka kira sunan wani ka ce dan wani sai a ce kai bid'a ba a cewa Allah dan wani sai dai Allah din dan kansa dan sunansa dan ya ce wallahi al-asma'ul husna fad'uhu biha wa zal ladina yuzuna fi asma'i dan bida na iya cewa da kai to yanzu kana nufin annabi bai da daraja annabi yana da daraja ba wanda yake shi daraja sallallahu alaihi wasallam wa ya kai wa ya kamarka wa ya san asali ya naka wa ya samu irin rabanka tunda Allah ya yabe ka duka wanda yake kamar ya ba matsayin annabi sallallahu alaihi wa sallama wato matsayi ne babba ba wanda ya yi daidai da shi balla sana'a ce fili to amma cewa yana da matsayi daban shin ya halatta a roƙi Allah da sunansa kuma daban mun yi sai yana da matsayi ko ma mutum imaninsa ba zai shiga ba sai ya ga annabi yana da matsayi mun yi da salihan bayi suna da matsayi annabawa da mala'iku suna da matsayi wannan daban amma mu kama sunan su mu roki Allah mu yi wasu da sunan su wannan ko muna buƙatar dalili a Qur'ani ko hadisi wa duna zalika kharful qatadi kamar da suke cewa a larabci wa duna zalika kharful qatadi wato ka zuwa ka samu dala da goron dutse ka nike su da abin ne da dutsen nika shi ya fi sauki sama kawo wannan dalili hatta ya rika jamalu kenan fi san bil siyafi hatta ya tsira al-ghurabu abyada har sai ranar da an taka ya zama fari ko abin da bahaushe ke cewa sai ranar da tulu ya yi gashi sai ranar da kaho ya yi sai ranar da jaki ya kaho ana ba za ka yi babu inda zaka iya kawo dalilin da yake bukata qur'ani ko hadisi sahabbai suna tawassuli da addu'ar annabi amma ba sa tawassuli da gangan jikinsa ko sunan ka addu'ar su za su tawassuli roka mana Allah mu yi tawassuli da addu'ar ka shi yasa da annabi ba duniya kamar da hadisi cikin cikin cikin bukhari sai suka koma suka je suka yi tawassuli da addu'ar abbas ibn abdul muttalib babban annabi sai abbas ya ubangiji da muna tawassuli da addu'ar annabi ka sa mana yanzu muna tawassuli da addu'ar babban annabi ka shine abbas inda da gangan jikin annabi suke da wasu me bambanci tsakanin annabi da rai da annabi ba rai tsammanin da gangan jikin su zai zagonye yadda kasa ke zagonye da gangan jikin mu Allah ya haramta wa kasa cin naman annabawa matsayinsa da rai daidai yake da matsayinsa ba rai sallallahu alaihi wasallam da haka abubakar ce tsifta hayyan wa mayyitan ya rasulullah kanki kake lokacin rayuwarka kanki kake harka ka mutu ma ya rasulullah ba bambanci tsakanin annabi da rai da annabi bari sallallahu alaihi wasallam a ce ba a gangan jiki ne ba a tawassuli da gangan jikinsa ba a tawassuli da sunansa a a ana tawassuli da addu'ar shi yasa da yabar duniya sai suka koma tawassuli da addu'ar abba kuma lokacin muawiya aka yi tawassuli da addu'ar wani addu'ar wani duk wani salihin bawa sai ake tawassuli da addu'ar sa. kuma annabi da kansa kafin ya bar duniya yake cewa akwai wani mutum zai zo muku daga kasar yaman sa uwai qarni in ɗaya daga cikin ku ya ganci ya nemi ya masa istighfari bai yi zamani da annabin ba ba wannan mutum ne manyan waliyan Allah amma kun ji da tariqa da nassin hadisin annabi uwaisul qarni aka ce in ka gamu da shi iya maka jinsi gibari cikin yi ke baya cikin sahabbai ba bai zo duniyar ba sai bayan annabi a ba duniyar uwaisul qarni kaga manyan waliyan Allah kenan ga su hasan al-basri alladhi yusbihu kalamahu kalam al-anbiya alladhi yusbihu kalamuhu kalam al-anbiya wanda zantansa kamar maganar annabawa in ji malamin wasu ce idan ka ji magana in ba an fayyace maka ba sai ka ɗauka hadisi ne ba magana hasan al-basri ce duk nan ba su ne manyan wani ba masu karamomi ba ma kun taɓa jin suna da dariƙa wani ya taɓa zuwa ya ce ni dan dariƙar wannan ya ce ko shakka ba ma yi waɗancan idan muka nan zuwa muka ce wallahi tallahi uwaisul karni waliyin Allah ne kafara ba za ka kama ka ba amma duk wani waliyi yau da za ka ce wallahi tallahi wane wane wane waliyin Allah ne na rasu da Allah ka kan gaci don ba garkan ba ba Allah ya faɗa maka ba manzon Allah ya faɗa maka ba sai ina ta samu a shi ne in za ka kira suka kira sunan Allah shi kadai Allah ake roƙo in kuma za ka yi ta tawassuli sai ka yi ta tawassuli da sunansa wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yawmil qiyamah ba mai bata a ban kasa saboda wanda ya kira wani wanda ba Allah ba wanda ba zai taba ansa masa ba har zuwa ranar tashin kiyama wa hum an du'a'ihim qafilun wa hum su waɗanda aka kira din an du'a'ihim dangane da kiran mai kiran su ghafilun sun gafala ba su sani ba duk wanda ka kira yanzu ka kira annabi Isa bai san ka kira shi ba tun da ya riga an riga ubangiji Allah riga ya dauke shi zuwa sama ka kira annabi Musa ya riga ya mutu ka kira dukan wani annabi ya riga mutu bai san ma ka kira ba manzon Allah ne yake da waɗansu lokuta da Allah ke dawo masa da ransa dan ya ansa sallama a cikin tahiyya idan kace assalamu alayka ayyuhan nabiyyu ko assalamu ala nabi wa rahmatullahi annabi ta ce an dawo mun da rana cewa alaikum assalam kar ka ku masallatan kuna da yawa ga ku a Maiduguri ga ku a Kano ga ku a Makka Madina Pakistan ina ne Allah ne ya san yadda yake shigarwa da manzon sa sallallahu alaihi wasallam amma banda wannan dukkan wani annabi da zaka kira bayan mutuwarsa ba da lokacin da zai fi ka an bai da saboda haka idan ma ka kira ba zai fi ka ba wa hum su waɗanda ake kira din almad'uwin kenan an du'a du'a'ihim dangane da du'a'ud da'ina ghafilun sun gafala ba su sani wa idza zushira an-nas ranan da za a buta kaho ranan tashin kiyama in an kana mutane kanu lahum ada'a su waɗanda aka kira ba كانوا لهم في سكة في أعداء أبو كان أداوى لهم قوات بس كتير أجانب وكانوا بإبادة المكافرين أو أن لنا ذات كافر توا إبادة كموسى واجب الكلام واجب كم سنانا واجب كم سنين سنانا وأن دون الكلام الله با دون شيء الكتير أنا ذات كم جاتا لكي دم الله يسوي واجب الكلام ويوم ينادي كنا فيقول أين الذكاء الذين كنتم تزعمون قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا a أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك كما كانوا إيانا يعبدون duk waɗanda aka kira za su yawo ubangiji waɗannan sune ba tun da muka ba su abu ba hujja suka bi mu yan bi ta zai zai kenan mun faɗa sun bi an ga waina mun kama ga waina dama mu ba ta sune ko muka ba su a bai bai kuma muka tinke da su suka bi mu tabarra'ana ile a yau mu dai muna baranta zuwa gare ka ibada da suka yi ba ruwan mu da ita su nemi wanda suka yi wa ba ruwan ma kanu iyana ya ba mu suka bauta ba mu suka kira ba ran tashin kiyama haka zai kanu lahum a'da'a wa kanu bi ibadatihim kafirin a wannan rana za su kafirce ma ibadar da suka musu sai su وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءوا karanta musu ayoyin mu bayyinatin ayoyin da suke bayani abin da muke so da wanda ba ma so qala allazina kafaru lil haqqi sai da duka bare sun faɗa ma gaskiya nan ma da abun yayin da gaskiya din ta zo musu sai su hada sihirin mubin wannan sihiri ne kawai ba gaskiya bace am ubangiji ya bari na tsara. suna cewa wai manzon Allah ne ya kirkiro wannan alqur'ani ba wahayi ne daga wajen Allah ba qul ka ce da su in iftaraytuhu in hanni na kirkiro alqur'ani din fala tamlikuna li min Allah shay'a to ai ba za ku wadatar da ni komai wajen Allah bane yayin da Allah zai kama ni da azaba azabar waɗanda suka kirkiro me na ku na damuwa huwa a'lamu bima tufiduna fi ubangiji ta'ala shine mafi sani dangane da abinda kuke tattaunawa cikin sa tufiduna fi al-ifadatu fi shay al-khawru fihi kenan wato abinda kuke kukkutsawa cikin sa maganganun da duk ga dama ku faɗa ubangiji ta'ala ya sani kafa bihi shahidan baini wa bainakum ubangiji ta'ala ya isa ya zanto shine mai shaida tsakanin ni da ku wa huwal ghafurur rahim kuma ubangiji ta'ala shine al-ghafur mai jin kai shine ar-rahim sannan mai tausayi ga bayinsa ko kuma al-ghafur mai gafara ar-rahim kuma ya zanto shine mai jin kai ga bayinsa ya dan uwa wallahi babu laifi a ban ta da da kira wani wanda ba Allah ba ina tsara jaddada musu kar ka ga mun kauta hali abinda malamai suke na koyo mutane gaskiya ya kai mutuka a ce ka kira sunan wani wanda ba Allah ba wannan mutum yana da tarihin haihuwa ba a haifi rana kaza ga watan kaza a shekara kaza to kenan akwai waɗansu mutane kafin sa waɗanda suke in har yanzu sai an kiraye ko an yi tawassuli da sunansa bukata ta biya to waɗanda aka halitta kafin su roƙi Allah ko su roƙi ba inda wannan mutumin ake roƙa ya za su roƙi inda sai an yi tawassuli da sunansa ya za a yi da ya wai su tsarni ba ta ake kuma tawassuli da sunansa ba manzon Allah ta yi duk wanda ya sadu da shi ya sa yi masa istighfar ita wasu da mikinan nan addu'a sa istighfar sa dukkan wani salihin bawa abin da zai ce da kai shine zan taimaka maka da addu'a amma kar kira ni kar ce kuma ka ka yi tawassuli da sunana dukkan wanda za a ce a kira ka kira ko ka yi tawassuli da sunansa a baka wata addu'a kana kiran sunan aljari ko kana kiran sunan wani wali ka tabbatar kai shirka kuma wallahi idan ka mutu haka Allah ba zai gafarta ba dan Allah ce inna Allah la yaghfiru an yusraka bihi wa yusru ma duna zalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad dalla dalalan ba'ida Allah baya gafartawa idan aka yi shirka da shi amma yana gafarta abin da bai kai shirka ba ga wanda yake da haka in zaka roƙa ka roƙi Allah in zaka yi tawassuli ka yi tawassuli da sunan Allah ko ka yi tawassuli da aikin ka na gari da sallarka da azuminka duk wannan ana tawassuli da su ko ka yi tawassuli da imaninka rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna ya Allah sai muka yi imani fadlan na zuru malaka gafarta mana saboda me imani kaga tawassuli da imani tawassuli da sunan Allah ko tawassuli da imani ko tawassuli da jihadi ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wabtaqu ilayhi alwasila ku nemi wasila zuwa wajen Allah me wasila wajahidu fi sabilihi ku yi jihadi wasila ne da ake ansa a tsawar mutum da to amma sai kai tawassuli da sunan wani kai tawassuli da sunan wani ai ba a san ya Allah an hana ai tawassuli da su duk wanda ya faɗa maka wannan ya kawo maka hujjar da aka ce ai tawassuli da sunan wani a cikin Qur'ani ko hadisi wallahi ba zai iya kawo ba tunda ba za su iya kawo ba shine sai su ce ji je su ashar zai kan su wahabi kai ba ka san suwaye wahabiya ba amma an zagi wahabiya kuma kana kin su me yasa kake kin su kai ma ba ka sani ba saboda malamin ka ya zagi wahabiya ya ce wahabiya ban kana kirki ba to ya faɗa mana suwaye mutane ne kirki ko ya mutum ya zama mulki ya mutanen Makka wai duka fare ne shi kuma yana cikin gwamna yana maula a bashi kujerar Makka. yana bin gwamnati yana kamun kafa a bashi kujerar umara ya daina makka garin zuwa kafirai a wurinsa dan Allah ba ya kamata yi ko dai ka kafa rundunar jihadi ka je ka kula mutane maka tunda kafirai ne ko kuma ka dana zuwa tunda garin kafirai ne me zai kai kai mumuni to wallahi duk wannan san zuciya ne kawai na malamai sai da sun gajiya wajen kawo hujja shi yasa sai ne su zagi su ce ba wahabe su ce dai ko dan ba zai izala ko dan zai zala za su yi da kai kai dai kana kan qur'ani kana kan hadisi shine magana kana kan qur'ani kana kan hadisi qul illahu thumma darhum fi qawlihim yalabu abin da muka faɗa zama daidai Allah ba mu lada wannan muka kuskure kuma Allah ya ji mana assalamu alaikum cikin hadisin za mu